abinda ka shuka kashi na talatin da biyu. Tom yaya ka gaishe su kafin mu zo za su ji insha Allah yanzu ma ai da sa Aliyu za mu koma ke kuma ko gobe da safe ne sai ku je to sai kun dawo Maran da Mustapha dai basu gane inda maganar su dadi da anti ta dusa ba dan Mustapha bai san dadi sun yi accident ba anti ta ce ta ce kada su faɗa masa sai ya ƙara samun sauki Faruk da ke zaune yana danna waya ya bi bayan dadin suka fita tare kujerar da dadi ya tashi nan maryam ta koma ta zauna tunanin ya sarki ne ya faɗo min a rai ban san ban san na damu da shi haka ba sai yau da ban ji duriyarsa ba gaba ɗaya duk sai na ji kewarsa ta cika min zuciya tunanin tunanin nuka kala-kala na hauri a kansa na san duk inda yake ba kalau yake ba tunda har hauruni guda bai neme ni ba amma ban sani ba ko wani aiki ne ya dauke masa hankali kasa daurewa ne na dubi anti na ce anti yau kuwa kun yi waya da yaya sadiq cikin son basar da zancen anti ta ce eh ya ce ma yana gaishe ki a jiya zuciya na sauke cikin jin daɗi tun da sun yi waya da anti na san yana lafiya kenan ina amsa na faɗi haka ina mai da kallo na kan tv da ke ɗakin har gurin mota faruk ya ƙarisa ya raka dadi inda su haida suke jiran sa sannan ya koma ciki wannan ciwon na mustapha babu wanda ya sani don anti ta ce kar a sanar da kowa saboda kan sirrin boye ya fito fili bayan tafiyar daji ba jimawa matar ta farfado Alhamdulillahi ta farko cikin hayyacinta sai dai babu bakin magana sai ido da ta da take ta bin kowa da shi sannu aisha cewar kawarta tana ƙara matsawa jikin gadon ido kawai ta bita da shi an dan ko kanta ba za ta iya motsawa ba saboda wani dum da ta jiye mata ya mata wani irin nauyi kamar an ɗora mata dutse duban ɗaya daga cikin 'yan na nata matar ta yi ta ce rashida je ki kirawo doktor kice masa ta farka to umma wanda aka kira da rashidan ta amsa tare da fita daga ɗakin cike da jiman cike da jimantawa kawar tata take kallanta kana kana kana taka kana taka Allah yana nashi lafiya lafiya fa suka waya ta ce mata sun shigo Kano amma ba a bi minti talatin ba sai gashi ta riski wannan mummunan labarin yanda Aisha ta ci burin zuwa Kano da bikin nan amma gashi zuwan bai zo mata da dadi ba Allah Allah ka raba mu da mummunar kaddara Allah ma ya taimaka bata yi wani rauni mai yawa Da'uwar dokta da Rashidan ya katse mata tunaninta. Gaisa suka da dokta ya musu ya mai jiki, sannan ya duba mata, tambayar mata ya yi ina ne ke mata ciwo. Bayan ya tambaye ta a jikin nata, kanta ta nuna masa da hannunta sai kuma kafar ta ta barin dama. Mun matsa mata a kafar kafaɗar can yayi, ita kuwa sai rintse ido take yi sannu yake mata. Dama ya san dole za ta ji ciwon a gurin tunda ta nan ta faɗi. don ma Allah ya taimaka amma da za ta iya samun karaya a kafaɗar gefen fuskar ta ma duk ya kukkuje sai da ya mata duk abin da ya dace sannan ya fita kwatar kawar ta ma sallama ta mata ta tafi akan za ta dawo anjima kaɗan dan sai a kiranta ake yi a waya babbar yarta Rashida ta bari sai kuma direban matar har su dadi suka so yan uwan matar ba su zo ba dama sai cikin dare dadin ya yi tsammanin zuwan su don hanyar bata da kyau sun mata sannu kuma sun dan jima sai bayan isha'i suka bar asibitin wajen karfe takwas da rabi su aliya suka zo asibitin zuwan su kenan ko gida ba su je ba na ji daɗin ganin aliya sosai ita ma haka ba su wani jima ba anti ta sa anti ta ta samu a gaba muka koma gida har da ita dadi da faruk aka bari a gurin mustapha maryam ji ta yi tamkar kar su tafi don bata gaji da kallon heartbeat ɗinta ba hankalin a hankalin ahalin alhaji mai nasara ya fara dawa jikinsu tunda jikin mustapha alhamdulillah ya yi kyau da su Maryam ma suka tafi sun bar shi yana ta baccinsa bayan sati ɗaya jikin mustapha ya kyau sosai yadda ake so jinin nasa ya daidaita ya cire komai na damuwa daga cikin ransa dan kullum dadi da anci cikin yi masa nasiha suke yi Maryam ma ta ji sauki sosai yankewar da ta yi a hannu ya warke dama ba wani yanka sosai madubin yi mata ba zuwa wannan lokacin Maryam ta gane gidan babu lafiya tun daga shi sati guda cirba ta saka ya yi duk da mumi da Suhailat a idon ta ba kuma ba ta ƙara tambayar anci komai game da su ba tunda ta lura ba ta so da ta sani amma fa abin yana matukar ɗaure mata kai a ce kamar mustapha babu lafiya amma momi ta tafi ta bar shi tun ta ita har yau bata san me yake faruwa ba anti tana so ta tambayi maryam ta ji ta yaya wannan tukunyar sihirin da momi ta yi wa mustapha asiri ta zo ɗakinta amma ba su samu sun keɓe ba saboda zirga-zirgar asibiti gana mustapha gana matar da dadi ya buge mobi ta samu information din su daji suna gari har ma da accident din da ciwon Mustapha duk ta ji labari sun gama shirin su da kawarta binta za ta raka ta gurin wani hamshakin boka a garin Niger a can wani kauye nan da na da kwana uku masu zuwa za su tafiyar dan ma binta ta tsaya yin wani uzurin da tuni sun tafi su halaka gaba ɗaya kwanaki kwanakin nan ta yi su ne cikin tsananin damuwa na rashin kasancewa da Mustapha da kuma rashin sanin matsayinta a gurinsa. Ta so zuwa gida amma momi ta hana ta. A ɓangaren Sadiq kuwa gaba ɗaya ya ɓoye kansa daga idanun mutane. Ko da yaushe yana ɗakinsa a kulle ya rame ya baƙi ga kewan Maryam da ta addabe shi. Momi kullum sai ta kira shi a waya amma baya fikin. Kullum cikin zulumi da tsammanin kamuwa da ciwo yake kamar yadda aboka ya faɗa. ko abinci baya iya ci sai ya ji tamkar sai ya ji tamkar zai mutu yake iya sai ya ji kamar tamkar zai mutu yake iya jefa wani abu a cikinsa dadi kam yana sane amma ya yi banza da lamarinsa anti ce ma take wa dadi jancensa akan ya kamata su jawo shi a jiki tun da ya nadama amma dadi ya birsi ya ce ta bar shi nadama ma ai tana gaba bai ga komai ba yanzu tun da shi ya siya da sa Yau za mu je dubo matar da dadi ya buge ni da Aliya da anti tun don tun washe garin ranar da ba mu ƙara komawa ba ranar da muka je ma bacci take yi misalin karfe hudu na yamma muka fito cikin shirinmu cikin shirinmu ban san dalili ba ban kuma san me ya sanya ba gaba na yake ta faduwa tunda aka yi zancen zuwa mu dubiyar yanzu ma da muka fito hakan ce ta kasance muna cikin tafiya aliya ta dubi anti ta ce anti please ki bani ki na yi driving din nan a raranta anti ta ce ai za ki iya zuwa ki kwata uwar rawar kai kawai duk da yanayin da nake jin kaina sai da na murmusa aliya kuwa tsittai bata ƙara magana ba sai baki da ta turo gaba anti da aliya suna matukar burge ni suna kuma bani nishaɗi har in ji da ma ni ce da mahaifiyata Allah ka ji kan mahaifiyata da innata da ma dukkan musulmi baki ɗaya amin na faɗi haka a raina an ci ce ta yi driving ɗinmu har zuwa asibitin da bisimila na fito daga motar saboda gani nake tamkar wani abu ne zai same ni saboda yanda nake jin zuciyata tana yi Anti na gaba Aliya na binta a baya sai ni kuma ta ƙarshe har muka sa ɗakin da matar take. Matar tana zaune akan kan gadonta mahaifiyarta da ƙanwarta su ne ke kwana tare da ita. Suna zaune su ma akan wani gado da ke ɗakin. Sai mai gidanta shi ma da ya zo yana zaune akan wata kujera da ke fuskantar matar. Da salama anti ta yaye labulan ɗakin ta shiga a tare suka amsa mata gaba ɗayansu har da mara lafiyar. Da sauri Da sauri kanwan matar ta miƙe tana wa anti sannu da zuwa tare da nuna mata wurin zama. Kafin anti ta gai ta gaida ta ta kai ga zama mu ma mun shigo ɗakin duk bakunan mu ɗauke da sallama kaina na ƙasa na shiga ɗakin gefen anti muka ƙarisa muka zauna duban mahaifiyar matar wadda ta manyanta sosai anti ta ce ina wuni baba lafiya kalau yar nan ya hidima da mu murmushi anti ta ita ce haba baba ai ba wata hidima yi ma ya mai jikin jiki da sauki alhamdulillah masha Allah Allah ya ƙara sauki kanmu mata ce ta gaida anti wa muka gaishe su duka muka yi wa mai jikin sannu har lokacin kaina na ƙasa muryar da cijiyar na ji tana faɗin ai likitan ma ya ce insha Allah gobe ko jibi za a iya sallamar ta tunda jikin nata ya warware tun shekaran jiya tun shekaran jiya ma take cewa a sallame ta ita ta koma gida likitan ta ne ya ce ta dada hakuri zuwa gobe Allah sarki ai zaman ne guri ɗaya babu daɗi duk sai mutum ya ji ya takura cewar anti haka ne kuma da wannan dan dan wannan to ita kaddara ce bawa bai isa ya kauce mata ba yanda Aisha ta ci ta ci burin zuwa bikin nan tana ta murna za ta zo Kano ta ga ya Kano take ashe rabon wahala ne ke kiranta to Allah ya kaita Allah ya takaita ya kiyaye gaba Allah ya sa ka fara ne wayar kanwar mata ce ta yi ƙara alamun shigowar kira kafin wani a ɗakin ya ƙara magana ɗaukowa ta yi ta duba ta ce mama kin ga anti maryam ce take kira kuma na ga da numba ɗinta ta naija ce to ko kun sauka ne ko sun sauka ne watakila asiya daga kin ji dai wayar har ta katse sai asiyan ta ce ce ta bi bayan kiran da da doki da ɗokinta ta amsa sallama kafin ta ce anti maryam saukar yaushe daga ɗaya ɓangaren matar ta ce saukar yanzu na asiya ko gida ban mu sa ba muna hanya na dora sim ɗina na ce bari na sanar muku ya jikin Aisha da sauki bari na ba ta wayar ta ƙara zancen tana miƙawa mara lafiyar wayar ba su wani jima suna wayar ba ta miƙawa mahaifiyar tasu ita sudan ita sun dan jima suna magana sannan ta mika mijin matar shi ma suka yi magana daga gani wanda suke yin wayar da ita suna ci da ita yanda kowannen su yake farin ciki da hakan su anti sun gane haka ne ta fuskokinsu da ta da ta bayyana ta bayyana tsantsar farin cikin da suke ciki Mun ɗan jima sannan muka musu sallama muka tafi. Kafin mu tafi sai da anti ta je ofis ɗin doctor suka ƙara tattaunawa akan ciwon mata sannan muka nufi gida. Hamdala na ga Ubangiji da muka dawo gida lafiya babu abin da ya faru. Don yadda zuciyata ta yi rawa na yi tunanin wani abin ne zai faru da ni. A daren yau aka sallamo ya Mustapha daga asibiti. Likita ya tabbatar masa gobe insha Allah za su sallame ta. ita ma matar da dadi ya da ya je da daddare likita ya tabbatar masa da insha Allah gobe za su sallame ta tunanin ya Sadiq ya yawaita a cikin zuciyata a daren yau jikina duk ya sanyaya komai cikin rashin kuzari na Isa har anti take tambaya ta ko da matsala ne nace babu nace mata babu komai bayan mun gama komai mun zo mu kwanciya na kasa daurewa na dubi Aliya nace Aliya ni ko dan Allah in tambaye ki mana ina jin ki matar yayana hararta nayi na ce ban san iskanci sai in ma fasa tambayar kin yi haƙuri tawan ta ta abubakari bandan sukari ta faɗi haka tana dariya numfashi na sauke na ce kamar kuwa kin san akan shi zan tambaye ki aliya yau kimanin fiye da sati guda kenan ban sa sha ido na ba na san dai ya ce mini zai yi tafiya amma ba zai jima ba zai dawo gashi waya ta bata nan bare na kira shi na ji ko lafiya ni kuma ina kunyar na tambayi anti hmm, wallahi ba ke kadai ba ni ma nayi mamaki da ban ga yayi Sadiq ba har tsawon sati guda din nan shi da su momi ba da shi da su momi ba da na tambayi anti na ce mata suna ina sai ta ce min bata sani ba amma ni fa na fi kyautata zaton baka bakal ba kalau ba akwai abin da ke faruwa a gidan nan shiru nai domin nima na dade ina tunanin da akwai wani abu da ke faruwa a gidan banda haka a ce duk tsawon duk ciwon da Mustapha ya babu momi ba yaya Sadiq ba su highlight kuma ko zancen su ban ji anti tana yi ba ko waya banga suna yi ba ga gashi kin kin yi shiru Maryam Aliya ta katse min tunani na tunanin da nake yi a jiya zuciya na sauke da na ɗago na dube ta na ce na rasa abin cewa ne aliya amma ina son sanin halin da yake ciki zuciya ta cike take da kewarsa don allah ki tambayan min anti halin da yake ciki Shi kenan ƙawata kar ki damu ki kwanta ki yi baccin ki zan tambayar miki ita insha allahu da safe kwanciya da safe kwanciya ne ina faɗin na gode a takaice don yanda nake jin doguwar da yanda nake ji na doguwar magana ma ba zan iya ta ba ina jin aliya na tsokana ta wai soyayya daɗi ni dai ne mata banza har ta gaji ta kwanta ita ma a ɓangaren sadiq ma yau tunanin maryam ya yawaita a ransa fiye da kullum kewarta ta masa katutu a zuciya ji yake yi tamkar zai rasa ta ne idanunsa ita idanuwansa ita kaɗai suke da muradin gani Kaunar Maryam na azabtar da dukkan jiki da zuciyarsa bai taɓa tunanin abin zai juye masa haka ba. Daga soyayyar wasa da yaudara ta juye zuwa ta gaske, soyayyar Maryam ta masa bazata ta masa mugun kamun da ke barazanar tarwatsa kwakwalwarsa. Ya zama dole gobe ya fita don ya ganta ko ya ji sauƙin abin da yake ji a cikin zuciyarsa. Washe gari Mustapha ya tashi garo tamkar ba shine yi wannan doguwar jinyar ba. Dama haka Allah ke da ikonsa babu wani guri a sa da yake masa ciwo. Ya riga ya farwala wa Allah al'amarinsa kuma ya amshi kaddarar da ta zo masa cikin rayuwarsa da hannu biyu. Addu'a kawai yake yi Allah ya bashi juriya akan abin da ya jarabce sa da shi. Babban abin da ya fi komai dugun zuma hankalinsa idan ya tuna shi fa yanzu bai san asalinsa ba, bai san wani jininsa ba wannan abu idan ya tuna shi sai ya ji ya tsani duniyar ma ki ɗayanta gashi yau tun da ya tashi yake jin wani irin a jikinsa haka dai ya daure ya yi wanka ya shirya cikin wani yadi mai kyau da tsada milk color fat ɗin dadi ya nufa a jikinsa a matukar sanyayi tamkar an masa duka dadi na shirin fita shi kuma yana shigowa a falo suka yi kicibis cike da tsananin farin ciki dadi ya dube shi wanda har ya kasa koyuwa a fuskarsa saboda ganin Mustapha Fes da shi yana ta takawa da kafafun shi. Fuskarsa ce kawai ta yi fayo da ita sai kuma haske da ya ƙara. Good morning daddy Mustapha ya faɗi haka cikin danne damuwar da ke dukurkusar ransa. Morning too son da fatan ka tashi lafiya lafiya kalau daddy. Ya ba shi amsa bayan ya zauna a ɗaya daga cikin haɗaɗɗun Royal Chess ɗin da ke falon. Masha Allah son daga gani babu tambaya tambaya ciki yayi kyau. Dama yanzu nake shirin zuwa fat din naka na duba ka kafin na wuce asibiti. doctor ya kira ni tun ɗazu zai ba su zai ba su sallama all right sai ka da dadi kamar ya ce masa su tafi tare sai kuma dai kawai ya fasa ya sa kansa ya tafi limshe idanunsa ya bayan dadi ya fice momi ce ta faɗo masa a rai har yau ya kasa manta da ita a cikin ransa mamakin ta ma yake barin shi a ya mamakin ta ma ya ki barin shi a ce duk tarin kaunar da ta nuna masa duk ba gaskiya ba ne ita kuwa momi wacce irin mutum ce a haka anti da dadi da dadi ya turo ta ta kawo masa abinci ta zo ta same sa yana ta yan tunane tunani nasiha ta ta masa cikin hikima kamar ko da yaushe da kanta ta bashi abincin a baki duk don ya daina damuwa don ta hango damuwa karara a cikin idanunsa shi ma ɓoye duk wata damuwarsa ya yi ya zage ya yi breakfast din sosai ya ci abincin duk don anti ta ji daɗi ai kuwa anti ta ji daɗin sosai ta yi ta jero masa addu'o'i Daɗi ya je asibiti ya tarar har sun gama shirin su ciwon matar bai gama warkewa ba bandejin kawai aka cire mata dan dai ta matsa ne kawai aka sallame ta Kanwar tata tun sassafe suka wuce ita da direba da mamanta. Mai gidanta ne kawai ya zauna su tafi tare da niyyar su daga asibitin su wuce Jos. Amma daji ya ce dole sai sun biya ta gidansa wajen sha biyu na rana. Suka ƙaraso gidan Alhaji mai nasara fat ɗin momi dadi ya kai su. Sun samu tarba sosai ga a gurin su anti. Dadi ne cewa anti su shirya tare za su tafi Jos ɗin. Su raka matar. Aikuwa Maryam da Aliya sai murna za a tafi da su. don anti ta ce ba za ta tafi ta bar su ba kafar ta kafar su mustapha yana kwance a falo dadi a falon dadi dadi ya kira sa a waya ya ce ya zo faɗin momi ya gaisa da su matar kafin su wuce tunda ba su taɓa haɗuwa ba amsa masa yayi cikin ladabi sannan ya miƙe ya fito ya nufi faɗin momi ɗin cikin takunsa mai cike da natsuwa da ƙasaita gami da ɗaukar hankali ya shigo falon da ɗaukar hankali ya shigo falon momi bakinsa ɗauke da sallama da daɗin ƙamshinsa mai sanya nutsuwa ya mamaye falon ga baki ɗaya wata ajiyar zuciya ta daban da ban shirya yi ma mata ba na sauki tare da mai da kallo na bakin kofar da sauri ina sata kallonsa gaba ɗaya mutanen da ke falon suka amsa masa sallamar tasa a lokaci guda akan kafet ya zauna ya fuskanci matar da mai gidanta ya gaishe su matar da tun da Mustapha ya shigo ta kura masa ido tana kallon sa numfashi ta sauke ta amsa masa gaisuwar ba tare da ta sauke idanta daga kallonsa ba shi kuwa mustapha kansa yana ƙasa bai ma san tana yi ba Dadi yace wannan shine babban ɗana sunan shi mustapha shine kuma mara lafiyar da na ce muku mijin matar ne ya amshe zancen da faɗin allah sarki sannu kaji ɗan samariya cikin naka da sauƙi amsa a takaice saboda yanayin da yake jinsa ya fara yawaita Allah ya ƙara sauki matar ta faɗa still dai ta na kan Mustapha bata daina kallonsa ba saboda ita kadai ta san me ta gani a tattare da Mustapha din Aliya ce ta gaishe shi cikin girmamawa ni ma cikin dauriyar abinda nake ji a game da shi na gaishe shi dadi ne ya dube mu ya ce Maryam ku je ku Ƙara sa shiryawa yanzu za mu wuce fa muna yin sallah kuma a yau za mu dawo insha Allah to dadi muka amsa masa cikin ladabi tare da miƙewa muka nufi ɗakin anti duban dadi matar ta ce alhaji har da su a 'yan rakiyar ne murmushi dadi ya ce eh mamansu ce ta ce ba za ta tafi ta bar su su kaɗai ba mijin matar ne ya amshe zancen da cewa amma alhaji da sun yi zaman su har ita hajiyar a gani na wannan ai wahalar da ku zamu bayan ɗawainiyar da kuka sha da mu yanzu kuma har da rakiya Duban sa Sadadi ya cikin tsanaki ya ce haba wannan ba wahalar da kai bane mu da muke so a kulla zumunta wanda za ta dore har abada. Ai ko ba komi ma je mu ga muhallinku ko amma dai da wannan dan da wannan dan naka za mu tafi ko matar ta faɗi haka tana kallon Mustapha shi ma dadi kallon sanyayi ya ce a'a ban da shi to ni dai gaskiya ina son yarka mu sai saboda kin ga kyakkyawan saurayi ko Mijin nata ya katse ta da faɗar haka. Murmusawa ta yi ta ce, e na ji ɗin, mm, ku dai, kina son, ko dai kina son ki haɗa shi da mummunar ‘yarki umaimani Dariya suka saka har dadi amma banda Mustapha da bai ma san me suke cewa ba. Ya tafi can wata duniyar daban. Ni dai kawai ina son ya raka babu ruwanka da me yasa matar ta faɗi haka tana dariya. Dadi ba tare da tunanin komai bai ce to shikenan tunda kin ce haka sai mu tafi da shi din da da da da da da da kaninsa su zamu tafi amma tun da kin ce haka sai mu tafi da shi din ba wani abu yauwa alhaji godiya nake yi bayan an yi sallah azhar kamar yadda dadi ya faɗa muku ya faɗa muka fito gaba ɗayan mu domin tafiya Ni anti ya daji sai kuma matar da mijinta ba mu san da yaya Mustapha za a yi tafiyar ba sai da muka ga ya fito cikin shirin sa Ya canza kaya ba na ɗazu ba ne, yanzu wata da kakkiyar shadda ce a jikin sakar light blue. Ya yi matuƙar kyau amma fuskar nan tasa a tsuke take da gani ba a son ransa za a yi wannan tafiyar da shi ba. Matar da dadi ya buge ita ba da wata manufa ta ce a tafi da Mustapha ba, sai don wata 'yar yayanta da suke gida ɗaya. ta gan shi yarinya sunanta Umaima budurwa ce amma za ta yi shekara 27 ita Umaima ta kasance tana bala'in son kyakkyawan namiji gentle duk wanda ya zo ce yana son ta sai ta ce ita ba bai mata ba har yanzu bata ga kamar namijin da take so ta aura ba kullum cikin siffarta yadda take son mijinta ya kasance take a lokacin da matan nan ta yi arba da Mustapha sai ta ga babu abin da ya saura daga yadda umima take siffanta yadda jiki so mijintan ya kasance a tattare da mustapha shine a tattare da shine abin da ya yi matukar ba matan mamaki don su don su gani suke yi kamar ba za a iya samu ba ga shi kuma kamar yadda take so don dan hamshakin mai kuɗi har ta matsu su koma gida daga yadda umaiman ta ga yadda umaiman za ta yi idan ta ga mustapha din To masu sauraro duka ina ga a nan zan dakata sai idan Allah ya kai mu za ku ji ni ɗauke da ci gaban wannan labarin ni kuma mama Hanifa nake cewa mu lafiya.